yayin da babban zaben ke kara matsowa manazarta na ganin dole masu zaɓe su yi katun su musamman ma ganin yadda 'yan siyasa a yanzu ke neman juya kalar siyasar kasar mr jam shalan na kungiyar turaki vanguard ɗaya daga cikin kungiyar da ke wannan faɗakarwa ya ce fa dole jama'a su kula da 'yan ingiza mai kan turuwa to shawara na ga musamman talakawa wayanda suke karkara in jawo su mafita abin da zai zama na alkhairi shine mu aje maganan addini a gefe kada ka yadda maganan kuɗi mutum ya baka kuɗi a ranar zaɓe ya zo da kuɗi ya nuna maka kan cewa zai sai imaninka ba zai sai imaninka na lokaci kaɗan za ka zo kana wahala na shekaru hudu masu zuwa kuma nan gaba wannan abin da nake so in jawo hankalin talakawa mu sani mu gujewa kuɗayin kuɗi mu jajirce wannan ya zama kamar yaki ne wanda an nemi al'umma gaba ɗaya mu bada guduma mu kawo wannan sauyin da muke bege a cikin 'yan kwanaki kaɗan da za mu same shi. Wani batu kuwa da kungiyoyin suka tabo shi ne na matsalar kin amincewa da sakamakon zaɓe musamman ga waɗanda suke kan karaga mutum da masana irin su malam yako musa na cibiyar sa ido kan harkokin ci gaba ke dangantawa da nacewa kan madafun mulki da wasu shugabannin afirka kan yi abin da ya kamata shugabannin afirka su lura shine su rika respecting outcome din zaɓe sakamakon zaɓe in a ka da kai tunda ka tabbatar zaben na yin shi tsakani da allah ne kawai ka miƙa kura ka tafi yin wannan ma kawai zai ja wani farin jini ka kaman a mu nan benin republic wacin wannan zamanin mati aka zo zaɓe ya kada shi ya sauka ya mika wanda ya karba ma bayan shekara hudu da aka sake wata zaɓe da yake ta buga mulki ba mata kikere ko ya sake kada shi ya dawo kama a gana ma muna ganin irin wannan opposition ta kada ruling party na zaɓe ruling party ta kada opposition kaga nan an samu demokratiya ta daure amma a situation ba wanda suke kai su nuna kawai in sun gaba za su ci ba su yi ta kawo wani kabli da ba daidai da za su shiri ta abin nan eh, tun da ba zan samu ba kawai kowa ma ya rasa wannan ba zai kawo mana ci gaba ba kasar nan ya kamata mu yi kan mu faɗa. to ko mai jama'a kuma ya kamata su kula a zaben nan da ke tafe shi ma wani shugaban matasa a jihar adama muhammad alladi ya ko ba da shawaran cewa akwai wani wasu matsaloli fa da har yanzu ina ganin kamar har yanzu talakawa kansu bai waye ba ko kuma yaudaran kai ne shine ban sani ba amma har yanzu a ce wai mutum yana zuwa ya yadda ya sai da ƙuri'arsa wanda wannan ƙuri'ar tasa ita ce 'yancinsa wanda za ta cece shi daga fitina daga wahala daga kisa daga talauci daga bakin ciki amma a ce mutum a ɗauki dubu biyar dubu goma a bashi wannan abin har yanzu yana ba ni takaici gaskiya kira ga sauran mutane talakawa wanda suke son su tsira daga wahala daga bakin ciki daga kisa shine su tsaya su To ko hanya ma jama'a sun shirya wannan zaɓe da ke tafe? Ina hirya zaɓe kati na kullum da aljihu nake tafa da ina kan shirin ta kwana. Na na shirya mata. To ni kira jama'a? Ina kira da jama'a da duk wanda ya yanki katin zaben sa ya je jefa ƙuri'a ta sa ba gudu ba ja da baya. Ibrahim Azizu. sashin Hausa na Amurka daga Yola a Najeriya.